manuniya. Da alamu dai duk da janye yajin aikin kungiyar dillalan mai ta ƙasa Ifman har yanzu akwai wata alamar tuhuma. Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ba mu umarci cewa ai wannan yajin aiki ba kuma yanzu an jaye shi. Game da maganar yiwuwar tururuwar tuttuɗowa zuwa dandalin dire zaɓe kuwa wasu 'yan ƙasa ne ke ganin har yanzu dai akwai sauran gwarama. Abin da zai farfaɗo da ƙwarin gwiwar jama'a su kaɗa ƙuri'ansu kuma su fito shine yin gaskiya daƙile cin rashawa talakawa da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa yadda kowa zai ci albarkar demokradiyyar kanta. To haka wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Game da rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuwa wasu balli ne ke gaya wa duniya cewa abin da aka musu a zaben fidda gwani su ma idan an fita zaben duka gari za su rama. Duk 'yan takarar da suka yi tare da isa mun kashe miliyoyin nairori me kake so mai mashi in dai bai gyara ba ba in an faɗi a kujerar gwamnati a jihar Kaduna ɗari bisa ɗari shekadin. Daga jihar Bauchin da magoya bayan tsohon gwamnan jihar suka fantsama zuwa cikin jam'iyyu kuwa wasu ɓangare na jam'iyyar ne suka ce suna nan cikin jam'iyyar APC don su yanzu ma suka ga gurin zama. Tunda mun gane ba sa son mai gidanmu to mu ba sa son mu mun dawo PDP don mu so mu yi gwamnati. Ya zama dole mu tabbatar wa jama'a mu da jam'iyyar APC cewa nan a APC Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da tsarin siyakin siyasa ta hanyar hikima. shiri na tamanin da biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da suke cewa ya riga ya girma. Mai yiwuwa girman kuma tsakanin shugabannin ƙungiyar dillalan mai wato Ifman ya sa aka samu wani abu mai kama da ‘yar takaddama. Domin kuwa duk da janye yajin aikin da reshen ƙungiyar arewacin Najeriya ya tafi mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man na ƙasa Alhaji Abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce yana ganin kusan ƙungiyar ta samu abin da take nema. Mu ainihin ƙungiyar dillalan mai masu zaman kansu ba mu umarci cewa a yi wannan yajin aiki ba illa wani sashe ne daga cikin mu su ne suka ce a je wannan yajin aiki kuma yanzu an jaye shi to gidan naku arabe yake kenan a gidan mu ba yana arabe ba illa dai wasu daga cikin mu ne suka fito suka ce ya kamata a yi wannan yajin aiki to nawa kuke bi a yanzu gaba daya eh a yanzu abin da muke bi ya ta samu wajen kusan biliyan 200 to ya za ku yi kenan yanzu tunda kun janye yajin aiki kun cimma wata yarjejeniya ne da hukumar eh kamar yarjejeniyar da aka samu samu da hukuma ta yi bayanin cewa nan zuwa sati biyu za mu ga cewa sun yi biya mai yawa ba kamar yadda suke biya a da ba. Jinkirin jan kafar sabunta katin kaɗa ƙuri'a da wasu 'yan ƙasa suka yi yasa wasu masana harkokin siyasa ganin wasu 'yan Najeriya fa siyasar kawai suke kyama. Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Habu Muhammad Fage ya ce ya kamata 'yan Najeriya su sake lissafi don kada daga baya su zo su yi nadama. Na farko dai shi ɗan Najeriya kullum yana duba demokradiyya din nan kamar ma ba a samu wani ci gaba ba yau kayan masarufi ma ya gagari jama'a na biyu kuma akwai rashin kwanciyar hankali wanda ya addabi mutane na uku kuma akwai rashin aminci na shugabanci kansa to sai wasu sai zamanto cewar sun gano ma cewar wannan kamar yaudara ne da yawa suka ce ma su ba za su je su rijista ba ko suka ce ba za su ma je su kada ƙuri'ar su ba menene zai farfado da wannan kwarin gwiwa din abin da zai farfado da kwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'an su kuma su fito shine yin gaskiya dakile cin rashawa aiwatar da shugabanci wajen bujuro da sauƙin rayuwa ga jama'a da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa yadda kowa zai ci albarkar wato demokradiyyar kanta. Ita kuwa wata jigo a tafiyar taka takar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari karan farko Hajiya Binta Ma'azu ta ce maza suka hana mata su kune a siyasar amma za su sha mamaki idan an zo zaɓe na gaba domin ko da matan ake takama. Ina son in gaya miki cewa wallahi mata sun fito yanda ba kya zata tunda nake ban taɓa ganin da mata suka karɓi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba. To haka wannan abin ya same mu a siyasa. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni ba wani maganar rufewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce saboda haka in kika tafi kuka ne ko ina a states din da suke Najeriya nan hajiya yawancin waɗanda ke kada ƙuri'u da ke kawo waɗannan mutane kan mukamin su mata ne me yasa ba za ku fito ku nuna musu ikon ku ba ai bari in gaya miki da muka ji jiki ni ban shiga na fito na nemi takara ba din na san cewa ba gaskiyan za a yi ba ni kuma duk abin da zan yi da ba zan kawo abin da zai taimaka ma mutane ba a halin gaskiya babu amfani. To yanzu ya za ku yi in lokacin zaɓe ya zo a matsayin ku na mata? ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni ni na san ƴan uwana mata na shirin nuna matsayinsu a wannan tafiya. Kuma 2023 ba maganan fati ba ne. Tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ake ganin kamar wasu sun ja layin da za a ce akwai sauran rigima. tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ya'u Usman Sa'in jama'a ya ce bayan kammala zaben fidda gwanin an jefar da gwanin su gefe guda kuma idan ba a gyara ba a ranar zaɓe su ma za su rama. An tsinci tsohon gwamnan mu Ahmed Muhammad Makarfi tare ɗan takarar APC Ubasani a ƙasar London wannan abin ya ba kowa tsoro. kuma in haka siyasa take za mu iya cewa to kamar ya ci amanan jam'iyya amma kuna nufin in ana siyasa shi kenan ba za a hudda da wasu yan jam'iyya ba a'a bai a ce ba za a hudda da wasu yan jam'iyya ba amma menene dangantakan shi da uba sani da zai je bikin dan shi an mun ji hidiman da yayi to kaga dole ka sa ayin tambaya a wannan ba kwa gudun wani ya buga muku misali da zuwa daurin auren dan gidan Buhari da shi ma Atiku yayi eh wannan ai a matsayin shi na tsohon eh, shugaban kasa ne akwai babban kalubale a gabanmu saboda kan yan jam'iyya a rabe yake maganan isa ya ci zaɓe gaskiya tala idan baki ne mu a yadda muke gadi kila mutane su ce ba ku fito da wasu matsaloli irin wa'annan ba sai yanzu bayan an gama zaben da gwani kila ba ku yi nasara ba ka kashe ka duk yan takarar da suka yi tare da isa din mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mun bi shi har gidan shi saboda haka wannan shine matsayin da muke ciki in dai bai gyara ba in an faɗi a kujerar gwamnati a jihar kaduna za mu ba mu karfi laifi cewa ɗari bisa ɗari shekadin amma ku za ku bi wannan tafiya ko ko tunda kuna da damuwa kuma ba za ku yi tafiyar ba a mu yan pdp ne ko ba za mu fita ba amma aikin da za mu yi za mu yi a matsayin mu na yan pdp ba matsayin mu na wanda muka takara ba da alamu dai kalaman tsohon gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abakar ya kara kawunan magoya bayan da aka ce sun fara taho mu gama tun ma dai magoya bayan tsohon gwamnan da suka ga wasu daga cikinsu sun koma cikin jam'iyyar PDP suka kira wani taron da ɗaya daga cikinsu Honorable Isa Matori ya tabbatar da duniya suna cikin jam'iyyar APC don su yanzu ma suka ga gurin zama. Wannan abin da suka ɗauka kwangila ce ba ma tare da ita ba ma cikin ita. Kuma mun ɗauki wannan mataki ne saboda mun samu hujja daga shi kansa shugabanmu Gwamna Emi Abubakar ya fito ran 27 ga watan August wanda ya nuna cewa shi yana APC amma ba zai hana kowa wanda yake ganin cewa zai kuma ta tafiya ya kuma bar aikin to wannan dalilin yasa muka ga jajircewa takan apc muka ga ya zama dole mu tabbatar wa jama'an mu da tafiyar apc cewa muna nan a apc in allah su yata sai dai architect Audu Sula Tagun din da shine ya takarar mataimakin gwamna ga tsohon gwamnan jihar bauchi ya ce wulakanci suka ga ana yi wa tsohon gwamnan a cikin jam'iyyar APC da da su suka kafa ta shi yasa suka koma jam'iyyar PDP da suke ganin a can ne za su samu dama. Shi dai mai gidan namu Imam Abubakar ba zai ya ce ba zai bar APC ba amma ba zai hana kowa yin ra'ayinsa ba. To mu dinan da kaga mun kafa wannan ra'ayin mu ne tunda mun gane ba sa san mai gidanmu to mu ba sa son ko ba za ka je ka zo na wurin da ba a san ka ba to mu ai APDP ka je da kuma makarar yan mai da da suka koma NNPP da kuma da yawa da suka tsaya APC to amma mu mun dawo PDP dan mu ko so mai supporting gwamnati wani abu ma da ya burge mu da gwamnatin Kaura duk projects din MA Kaura ya karasa to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu a kan kujerun da ake ganin da su suke takama domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki da biyu ne su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe babu wata gaddama kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ke ta ƙara sama sai kuma ni Isa Lawal faɗi kara da kan shirya in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.